Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Salo Garba ne ke gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To makon jiya kun ji bakon namu Ishau Aliyu ya mu bayyana mana yadda hawa-hawan farashin kaya ke yi wa tattalin arziki da rayuwar yau da kullum illa. Yau ya ci gaba da bayani a firarsa da wakilin murar amurka da ke abuja malam nasiru adamu elikaya nasiru fili gare ka mm-hmm. dai a takaice kawai rayuwar mutanen ƙasa gaba ɗaya ta dogara ne daga manufofi ko tsare-tsare irin da gwamnati wannan haka yake in gwamnati ta ce ku koma aiki sai ta fitar da dokokin da za ku yi aiki saboda duk abin da za ka yi da doka in za ka je sai da man fetur ai sai an baka license duk iya kuɗin ka sai an baka license in kuma ba a baka ba a kama ka to kullum gwamnati ne za ta sauka yadda za ka samu license ɗin da irin harajin da za ka biya in ta cika haraji da yawa ta kori mutane in ta sauka haraji mutane da yawa su aikace aikacen dan abin da zai koma hannun gwamnati ya dawo hannun mutane madadin gwamnati ta gina ma mutane gida sai su amfani da abin da suke samu na wannan sauƙin sai su gina gidajensu haka kuma gwamnati sai ta koma ta kalli ma'aikata ma'aikata da suke ƙasan da abin da ake ba su, saboda su ma'aikatan su ne idan ba su gyaru ba to ba tsarin da zai gyaru idan ba su ƙoshi ba to ba tsarin da zai ƙoshi. a ƙarshe gaba ɗaya shau me za ka ce kan gwamnatin najeriya shin tana kan daidai na san dai kwanakin baya ba ka mara baya kan manufofinta na rufe kan iyaka da suka shafi tattalin arziki shin ka soya manufa ko ko wani abu da ka hango a'a ni fa akan rufe eh, iyakoki akan abinci ina da ja saboda abin da yasa nake ta kokarin gwamnati ta fahimta shine manoma dai ake so su yi noma kuma manoman nan sun yi noman amma rabin mutanen ƙasan rabin mutanen ƙasan suna yunwa an kuma yi noman mai yawa saboda mene saboda abincin da zai iya daidaita farashin mun samu wasu daga cikin mutanen ƙasan sun amfani da wannan dama na gwamnati sun siya abincin sun aji to waɗannan mutanen ma sai gwamnati ko gwamnati ta koma ta buɗe iyaka ko kuma ta tabbatar da cewa abincin da ake noma yana zuwa kasuwanni ba dole ne manomi sai ya samu ƙazamiyar riba ba saboda idan manomi ya koma yana samun ƙazamiyar riba to me sai masa da mota fa shi ma zai kwace kuɗin kamar abin da muka gani inda ƙasa na zaune lafiya kana zuwa maka a naira dubu ɗari shida sai yanzu ta koma za ka je maka a miliyan ɗaya da dubu ɗari shida to kaga duk abin da ka samu da riban da ka samu kaga inda ya koma to haka tsada take tana da multiplier effect to gwamnati kullum ta kula a raba arzikin ƙasan daidai daidai wanda zai cuci wani wanda zai amfani da wata dama a cuce shi to a karya shi wanda zai amfani da an buɗe boda ya karya noma to a rinka kula da kasuwan a kulle bodan a ko kuma a ɗibo abincin da ya dace a ɗibo saboda duk abincin da muke fama da duk rayuwar talaka a najeriya yanzu abinci ne kuma kowa mai sauraron wannan shiri ya duba gidansa ya ga abincin da yake da shi a gida ko kuma gwamnati ta sa a yi mata sove ta ga shin mutanen da ke da abinci a gida mutum nawa ne saboda a duniya duk inda aka yi maganan ƙasa ana maganan food security ne kuma food security din nan ba wai a tara abincin ba a'a a samu abincin da mutane za su iya siyan shi a wani kaulin ma mutane da ba su iya siyan abinci raba musu ake yi gwamnati ta siya ta raba musu domin a karya farashi to a haka ne mu muke kallon tattalin arzikin ƙasar kuma eh, da irin wannan kasafin kuɗi da aka yi mai girma muna goyon bayan wannan kasafin kuɗi mai girma sannan kuma da irin aikace-aikacen da aka zuba a ciki za a yi muna goyon bayan su sai dai shawaran da muke bayarwa a yi maza-maza a kalli kasafin kuɗi a rinka fara shi a lokaci da wuri sannan a gama shi da wuri sannan a rinka duba shi 'yan majalisun mu sannan kuma talakawa a inda duk aka gaya musu ana musu aiki to su tsaya tsayin daka su ga an musu wannan aiki. Yusuf Aliyu kafin mu ci mun gode ah, za mu ce wato ya nuna in wancan kayansa suka yi tsada kowa sai ya rike nasa kenan ya sa su yi tsada kuma idan ka sayar da naka da tsada za ka je ka sayo wani abu da tsada sai ya zama ba wata ribar kirki haka yake ai ai ita tsada ba ita tsada tun da aka yi duniya ita tsada karye-karye ƙasa take yi ita ke karye kamfanoni su karye su ruguje saboda idan ta tsadan sai duk kudaden mutane sai ya kare bayan kudaden ya kare sai su kasa siya in sun kasa ya kai da ka ije kayan naka sai ya lalace kai kuma idan ya lalace sai ka rasa mai siya sai dai ko ka raba ko kuma ka karya farashin shi din to kafin a kai ga wannan yanayi gwamnati ne ya kamata ta daidaita kasuwa ta duba yawan mutanen da suke iya siyan abinci wanda ba za su iya ba a samar musu da yanayin da za su iya siyan abincin nan wanda shi ne zai zaunar da ƙasar lafiya saboda a da shi babban matsalan ƙasa duk ƙasashen da suka ci gaba akwai waɗanda suka bada allowances na abinci duk mutumin in dai dan kasa ne yana jin yunwa ya je wani wuri ya ci abinci muna da irin wannan wato yusuf shi wasu yan kasuwa suke da wata dabara in za ga ga shaguna ana sai da haja iri daya amma sai a fi zuwa wani shago idan ka je nan sai ka taras wannan shagon suna cin yar karamar riba ce maimakon sauran to ai tafi albarka ma karamar riba tafi albarka duk sanda ka ji ana koda riba har ta wuce hankali to wannan wuce hankalin za ta dawo maka duk abin da kai sai an maka in ka tsananta a riba za a tsananta maka to amma abin da ya fi ma'ana shi sa aka yi gwamnati gwamnati kullum ta rinka amfani da ƙididdiga mutum nawa ne suke iya shiga kasuwa mutum nawa ne suke iya siyan abu a kasuwa mutum nawa ne da suna da ƙarfi yanzu ba su da ƙarfin haka duk waɗannan ƙarfin da suka rasa fa tattalin arziki ne ke rasa ƙarfin saboda shi wannan ma'auni na gdp gudunmawar kowa ne karkare na mai faskare sai ya fasa sannan ka ci tuwo shi za ka ga a al'ummanmu galibi da take zaune lafiya saboda kowa yana cin karamin riba mai siyar da mai siyar da zogala ƙaramin kuɗi mai siyar da dawa karamin kuɗi mai siyar da wake ƙaramin kuɗi kowa ya ci kaɗan amma a dage sai wasu sun yi arziki ba a ma ƙasa haka a zauna lafiya in dai an dage sai wasu wasu an sai sun zama arziki ai abin da ya jefa ƙasan cikin tashin hankali kenan da wasu ma'ai wasu da suka samu dama a gwamnati suka ce sai sun zama ƙazama masu kuɗi suka yi ta ɗiban kuɗin ma san abin da za su yi da shi ba a ƙarshe suka karya kansu suka karya ƙasan to haka ma idan aka ɗaure ma wasu ɓangare eh, cewa sai sun yi arziki saboda kawai su dama an cuce su ba haka ba ne abin da yake shine kowa zai iya yin arziki in an saki ƙasa aka saka mata mara saboda wanda da yake cin abinci so ɗaya in abinci ya arha zai ci so uku ne wannan riban naka dai tana nan <laughs> wato ya sa shi shi ka kula ko masu kosai ma suna da wata dabara in ka je ko sai a ce a bada ala koro eh? wato irin wannan dabarun suna jan mutane su rika siya kuma ga yan riba kana to ai ita kyautatawa a kasuwa ko kuma kyautata a mu'amala ita ce take taimakon wanda suka yi wannan mu'amala a sannan kuma a tattalin arzikin ƙasa duka abin da kake gani eh, ana kai shi kasuwa ba wanda ya kai kaya kasuwa domin karya ci riba wanda ya kai ya kai don riba ne saboda haka dole ne sai an kuma a riban hawa biyu ne akwai normal wanda take ita ce madaidaiciyar riba akwai kuma abnormal wanda take ita ce a wannan shu'umar riba ce to shu'umar riba it duk sanda ta shigo to banna za ta yi amma akwai lokacin da Allah wanda ya halicce mu ya tsara riba in ka ganta to bagatatan yakan azurta wanda ya ga dama shine misali lokacin da aka yi fari ba a samu abinci ba kai sai kai sai ka samu to sai ka ga kai Allah ya baka dama ka samu kuɗi to wannan daga Allah ne ko kuma Allah ya ba da abinci mai yawa ya ba da abinci mai yawa sai ka ji an ce ai duk kasuwa dabbobi duk sun yi kiba saboda abincin sun da ake nema duk an samu a sawake sai su yi ara kuma to wannan daga Allah ne amma abubuwa na artificiality mu kula cewa wannan Afirka ta yamma Najeriya ita ce uwarsu duk abin da ake yi mutanen Afirka ta yamma suna nan a tsakiyar Najeriya ba masu takaddu. kuma misali sai ka ɗauki wannan doya doya dinnan da ake a cikin Najeriya doya dinnan da ake yi zaka iske cewa yana zaga ko'ina ina Afirka ta yamma in zaka ci kuma sai an ɗauka daga nan an kai maka to in ka kulle boda akwai abin da su kuma a can ake yi in an shigo da wani yanayin abinci zai karya wani yanayin abincin amma kuma abin kiyayewa shine akwai dokoki na noma wanda sai mun koma mun yi wannan tunanin noma a wannan zamanin ya fi karfin ka ce sai kowane talaka ya koma gona wannan ba haka yake ba abin da ya fi kamata manya-manyan kamfanoni da manya-manyan masu kuɗi su koma gona su ɗauki mutane su musu aiki a gonaki su fito da abinci wannan shine aka yi shine mechanization saboda subsistence farming in dai kowa zai ɗauki fatanya ne duk za a je a wahala ne in tsutsa ta zo kowa zai kare wato kowa sai zama haihuwar guzuma kenan ya kwance uwa kwance yawa to amma idan akwai manya-manyan kamfanoni gwamnati ta fi samun dama ta ba su kayan aiki ta ba su taimako suna da kuɗi da yawa su shigo da kayan aikinsu ta ba su goyon baya in sun samu lalura a ba su kuɗaɗe su gyara gonakinsu suna da bankuna sannan kuɗaɗensu yana cika cikin gwamnati amma in manoma ne ƙanana duk wanda ya sai da masara buhu goma ya tattara kuɗin zai je ƙauye ne ya haƙa rami shi ma ya rufe ba na sata ba ne so saboda haka manoma suka zama kanana da yawan gaske kowa ya kwashe kuɗi ya sai da kuɗi sai a kwashe kuɗi a economy din sai a koma da shi bayan economy din sai a kulle su sai wata shekara shi yasa sai a nemi kuɗin a rasa hmm. saboda yanayin kasuwancin mu da yanayin ɗabi'un mu da kuma yanayin eh, tsare-tsare na gwamnati wanda bai taimaka ma fito da kuɗaɗen mun gode da waɗannan bayanan malam Yashau da fatan masu sauraron mu sun himmatu Yanzu a madadin shi Malam Shau Aliyu da wakilin murar Amurka da ke Abuja Nasiru Adamu El Kaya da Solomon Abu da Chobahiro Diodone da suka daidaita mana sauti. Ni Salo Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya tare da alherin Ubangiji. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta